daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha ashirin da biyar da kuma sittin Masu su ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kawo kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalal sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kawo mu hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Baba ko makeri muka sake dawowa a shirin na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa ana ci gaba da mai da martani akan sanarwar da babbar kungiyar Fulani ta miyatta Allah ta bayar na goyon bayan shugaban Najeriya a zaɓe mai zuwa. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba da Sulaimu Barma zai kawo mana. daga nan kuma sashen jaridan kasar ghana da kuma ra'ayoyin da ku masu raro kuke kira ta waya kuna ajiye mana amma duk waɗannan sai mun fara da shan cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya kuma kiri shugaban venezuela nicolas maduro ya yanke hulɗar diflomasiyya da amurka ya kuma baiwa ma'aikatan ofishin jakadancin amurka a ƙasar awa 72 su fice daga ƙasarsa maduro ya ba da wannan sanarwa ce a jiya laraba sa'o'i kalilan bayan da shugaban amurka donald trump ya amince da juan guaido a matsayin shugaban kasar venezuela na wucin gadi kana ya yi wa maduro kashedi trump ya faɗa wa manema labarai cewa ba za su amince da duk abin da wani zai yi ba muddin ba za a miƙa mulki bisa tafarkin demokradiyya a ƙasar da take amurka ta kudu amma kuma akwai zaɓi da dama sanarwar trump na zuwa ne jim kaɗan bayan da madugun 'yan adawan guyado ya ayyana kansa a matsayin shugaban ƙasa lokacin da ake gudanar da wata gagarumin zanga-zanga da ƙin jinin maduro a ƙasar a hali da ake ciki kuma shugaban amurka donald trump ya ce zai yi wa ƙasa jawabi a wani wuri na zaɓin ransa bayan kakakin majalisa 'yar democrat nancy pelosi ta ce ba za a yi jawabin a majalisun tarayya ba a mako mai zuwa lamarin da yake gani da abin kunya trump ya faɗa wa manema labarai cewa pelosi ta soke jawabin ne saboda ba ta so ta ji gaskiya kuma ba ta son amurkawa su san hali da ake ciki shugaban ya ce shawarar da kakakin majalisar ta dauka na hana yin jawabi a zauren majalisun kasar har sai an buɗe gwamnati za ta zama babban taɓo a kan wannan ƙasa mai daraja wanda muke ƙauna kuma ya ce matakin da ta daukan zai kasance mummunan tarihi da za a tuna da shi ya ƙara da cewa yanzu jam'iyyar democrat ta zama babbar annoba a wannan kasar sai dai trump da ya bai karin bayani a kan inda zai yi jawabin da kuma ranar da zai yi jawabin ba ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc tsohon lauyan shugaba donald trump michael cohen ya dakatar da bahasi da yake niyya bayarwa a gaban majalisa a ranar bakwai ga watan fabrairu saboda barazanar da ya ce iyalansa ke samu daga shugaba trump in ji lauyan cohen a jiya laraba lauyan kohin lani davis ya ce yanzu kohin ya ba da muhimmanci ga lafiyarsa da kuma lafiyar iyalansa davis ya ce jinkiri da aka samu ya samo asali ne daga haɗin kai da kohin ke ci gaba da baiwa mai bincike na musamman robert mola wanda yake bincike a kan yiwuwar katsalanda a zaben shugaban ƙasar amurka na shekarar 2016 wanda ake zargin rasha da aikatawa an shirya kohin zai bayyana a gaban kwamitin bincike karkashin jagorancin democrat a majalisa wanda kuma yake binciken yanayi da aka biya wani kudin toshe bakin wasu mata a lokacin yakin neman zaɓe wanda suke zargin trump da yin lalata da su trump da iya musanta wannan zargin da ake masa shugaban sudan umar albashir ya kai ziyara a Qatar a jiya Laraba domin neman taimako ga ƙasarsa da ke fama da tashin hankali yayin da Amurka kuma ta nuna damuwa ga mace-mace da raunata wasu 'yan Sudan da kuma kama su a wata zanga-zangar makonni hudu na ƙin jinin gwamnatin ƙasar. bashir ya gana da sarki shak tamim bin hamad al thani a birnin doha inda kamfanin dillancin labaran qatar ya ce shugabannin biyu sun tattauna akan abubuwa da dama ciki har da batun yankin dafur da ke yammacin sudan da yaƙi ya ɗaiɗaita a hali da ake ci kuma ministan mai a sudan ya faɗa a can a can birnin khartum cewa sudan ta amince da taimako daga ƙasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da rasha da kuma turkiyya. ministan mai ashari abdulkadir ya sanar cewa ƙasarsa ta amince da wasu batutuwan alaƙa da ƙasashen duba da irin hali da sudan ta tsinci kanta a ciki to sai dai bai ƙarin bayani a kan adadin taimakon da kuma lokacin da za a zo musu da waɗannan taimako ba labaran duniya ku saurara daga sashen hausa na murya amurka anan washington dc Madalla. A Najeriya ana ci gaba da mai da martani akan sanarwar da babbar kungiyar Fulani ta miyatti Allah ta kasar ta bayar na tabbatar da goyon bayan ta gabaki ɗaya ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a babban zaben da za a gudanar na shekara ta 2019. Ga rahoton da Murtala Faruk Sanna ya haɗo mana. a 'yan kwanakin da suka gabata ne babbar kungiyar fulani ta miyatti allah ta ƙasa a ƙarƙashin shugabancin kero a ardo zuru ta gudanar da wani taro a abuja babban birnin tarayyar najeriya inda ta bayyana matsayar goyon bayan shugaban ƙasa muhammadu buhari a zaben shekarar nan ta 2019 a zantawarsa da nasiru adamu hikaya ta wayar tarho sakataren kungiyar na ƙasa baba usman ingal zarma ya bayyana wasu daga cikin dalilansu na kama bangaren na buhari na jam'iyyar apc a ƙarƙashin ƙasa yanda ba kowa ba ne ya sani irin wayannan agogowa na yan pawa da ake faɗa mu da dama sun amfana ganin wayannan dalilai majalisar zuwa ta me Allah ya yanke hukunci lalle ya kamata a fito kalara a goyi bayan jana Muhammadu Buhari. To sai dai wani daga cikin dattawan kungiyar ta miyatta Allah kuma tsohon shugaban kungiyar na babban birnin tarayya Abuja Muhammadu Dodo Oroji ya ce wannan ra'ayi ne kawai na shugabannin kungiyar a ƙarƙashin kiruwa zuru amma ba na ɗaukacin fulanin najeriya ba ina ganin wannan ya yi faɗi son ne ya faɗi abin da yake son ya ce amma ƙungiyar mai allah ta fi ƙarfin wani mutum ɗaya ya ce duk najeriya ga mutumin da za su jefa mishi masu yan takarar nan na shugaban ƙasa dukkan fulani ne ko duk yan najeriya ne kuma kowane ɗan najeriya ba fulatani dan miyatti Allah yana da inci ya zaɓi inda yake so ko a gidanka ba za ka ce kowa sai ya jefa ma wanda kake so a jefa ma kamar irin miyatti Allah wadda take local government 774 babu inda bata da office ya ce ai dukkan su za su zaɓi mutum ɗaya baka ganin shi a matsayinsa na shugaba watakila yana iya daukar mataki ko kuma wani yanke hukunci dangane da dukkan fulani a matsayinsa na shugaban fulani a duk najeriya wannan ba zai taɓa yiwa ba ba metti allah kawai ba kowace ƙungiya a nan ba wani mutum kamar a matsayin metti allah wanda zai hito ya ce duk fulanin najeriya zai yi magana abin da ya ci shine za su wannan ba ba zai taɓa yawa ba to in na fahimce ka kenan a menene matsayar ku fulani yan wannan kungiya dangane da siyasa ko kuma zaɓe na shekara ta 2019 to ayin ka duba fulani kamar kowane irin mutane ne a cikin najeriya kowane mutum yakan iya zaɓi wanda yake so a cikin rayuwarsa yan takarar nan dukkansu yan najeriya ne kuma dukkansu fulani ne kowane mutum yana da hujjar ya zaɓi wanda yake so wannan lamari da yana zuwa ne a daidai lokacin da wasu dattawa da ma wasu daga cikin shugabannin kungiyar ta miyatta Allah su ma suka fito karara suka nuna goyon bayan su ga dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar adawa ta PDP a teku Abubakar bayan da shugaban kungiyar na kasa Kiro Ardo ya bayyana a kafafen yada labarai yana tabbatar da matsayar tasu ta bin shugaba Buhari Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria. To a gaida Murtala Faruk Sanyi na kafin mu kai ga shirin na gaba an shakata da wannan waka. ita za ta cece ka zo yalwa 'yan kasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa su mayar da mugawa gawa ka bar kuka wuri arka ita ta latino da sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo da 'yan baya sun ɓace a kan hanya sun biye wa zuciya ruɗe na duniya. ka sai da yancinka makiya suke gunka in ko ka ki kai hauka ka barar da damar ka talaka ka bar kuka wuri arka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka talakawa gari yana zuwa dama mu zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma sai mu tashi mai azama in koma ma koma gidan jiya da shan fama talaka ka madala to wannan haka yake har yanzu da ana tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc wanda yanzu mu ke cewa karfe biyu da minti goma sha biyu na dare ga shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba Jama'a masu sauraro barka ku da yau, barka mu da sake saduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin da ke tantauna batutuwan da suka shafi mutanen da ke da wata bukata ta musamman. Sile mummuni barma ne ke fatan ana shan hantsi lahiya. A makon jiya mun fara baku kaɗan daga cikin doguwar hirar da muka yi da shugaban haɗakar ƙungiyoyin nakasassun jamhuriyar Nijar Sidonuhu Umaru, wanne bayani akan mahimmancin ilimin nakasassu musamman ga yara ƙanana. To a yau za mu ci gaba da batun ƙarin kuɗaɗen tallafin ƙungiyoyin nakasassu da hukumomin Nijar suka yi sa daga shekarar nan ta 2019. To amma bakon na yau zai fara ne da wasu shawarwarin da yake ganin za su taimaka wa nakasassu samun ilimi mai zurfi saɓanin yadda a halin yanzu ake ganin ɗaiɗaikunsu ne kawai ke nasarar ƙetare siraɗi don kaiwa cikin jami'o'in wannan ƙasa. in ka ɗauki bangaren yara masu fama da rashin ji kurame kenan to wa'annan mushanin nasu nijar ba ta da mushe ko guda wanda Eh, ya samu cikakken horo domin ya koya musu har su je jami'a mm. ka gani eh, zuwa jami'a garin su akwai wuya wannan ko kwanakin baya mun samu mun yi babban muhawara da shugaban gwamnati birji fini a watan mai da ya gabata wanda shi da kan shi birji fini ya cira taron ministoci duka ministocin nijar ya hada su ya ce mu zo mu zanta da su mu waye musu kano bisa ga haƙoƙin adam na mutane masu nakasa domin kai wannan kukan mun ce ya kamata gwamnatin nijar ta taimaka domin a samu kwararrun Eh, mushanni da aka ba su horo bisa fanni-fanni eh, na mutane masu nakasa domin a ba su goyon baya kaga nan ah, daidai ne Eh, har yau ba a samu ci gaba kwarai ba bisa ga wa'ansu mutane masu na kasa kaman eh, kurame kaman sauran yara wanda ake aihuwa da wata kama wanda ana ce musu handicap intellectual wannan babu mushannin kwararru a nan niger to amma in ka ɗauki bangaren makahi bangaren guragu da sauran dai mutane masu na kasa kamar zabaya wannan akwai manyan-manyan mushannin cikinmu wanda suke aiki eh, cikin manya-manyan ma'aikata da gwamnati ina ganin babban controller na eh, jihar niamey ma Eh, bangaren finance wani gurgu ne wanda yana aiki wanda in ka ga aikin shi ma malam sai kayi mamaki to akwai cikin manyan-manyan eh, ofisoshi na gwamnati ma insha Allah mutane masu kasa suna bada goyon baya kwarai kuma masu hazaka ne kuma gwamnatin Nijar ma ta tabbatar da haka duk inda aka ba mutum mai nakasa aiki za ka same shi eh, mutum ne wanda ya yana ba kokari kwarai domin tabbatar da wannan aikin yadda ya kamata yanzu dai babu kamar limit babu iyaka ga karatun mutane masu nakasa inda an sa muwayen kayan aiki da ƙwararru masu horo eh, malaman horo domin taimaka mutane masu nakasa akwai maganar kudaden da ya kamata gwamnati ta keɓewa nakasassu domin bukatunsu na kowace shekara a ah, kasafin kudade wanda bincike ya nuni cewa dole ne a kara. a kan waɗanda aka sa bayarwa saboda yadda aka ake ƙara samun eh, yawan nakasassu ko kuma wani bincike ya nuna cewa an samu yawan su ya zuwa yanzu bayan gwamnati ta amince da wannan bukata shin ina aka kwana da yake maganar ta kai majalisa an fara zartar da shi wannan mataki da gwamnatin ta amincewa to na gode maka da wanga tambayar taka saboda gaskiya mai muhimmanci ne kwarai lokacin da aka girka wannan gidauniyar mm, eh, da ake taimaka mutane masu nakasa shekara 1999 mutane masu nakasa eh, kalilan ne saboda ba su ma kai kashi ɗaya cikin ɗari ba na al'ummar niger amma ƙididdiga sun nuna kamar yadda ka ce tun shekara 2012 mu kashi hudu ne da digo bakwai cikin ɗari na al'ummar Nijar. Mun kai mutane dubu ɗari bakwai da sha biyar da ɗari hudu da 'yan kai. wanda eh, ƙididdiga sun nuna mutane ne masu nakasa wanda suke rayuwa a Nijar. Amma har yau eh, kuɗin nan eh, ba a ƙara shi ba. Da muka yi tattauna da gwamnati ita ma da kanta dukkan ministoci sun nuna cewar gaskiya wannan kuɗin ya yi karamci kwarai kuma ya kamata a ƙara shi amma eh, mamakin mu shine da muka gani eh, projet de loi eh, tsarin doka wanda aka tura a majalisar dokoci gaskiya wannan kuɗin ma maimakon a ƙara shi ma ƙara rage shi an kai to wannan abu ya ba mu mamaci kwarai to mun nuna ma shugaban gwamnati kuma ya ce zai dauki mataki mun san lattiza ne mun san kuma yana da alkawali gaskiya muna tsammani amma muna sa kira muna maimaita cira da cewar inda har gaskiya ake yi ana son a aiko kowa da bara in dai har gaskiya ake yi ana so a taimaka mutane masu nakasa to dole ne wannan kudaden a kara su saboda a taimaka yara mutane masu nakasa a ba su tallafi su koyi aikin hannu kuma eh, wanda suka manyanta kwarai a gani yadda hanyoyin da ya kamata a taimaka ma rayuwarsu domin hana su zuwa hanyoyi suna bara kullum gwamnatin Nijar tana cewa barace-barace sun yawa har ma eh, abu wanda bai da daɗin jima mutane masu nakasa ana koro su da kasashen aljeri da da benin ana maida su gida to wannan ba ci gaban mu ne ba ina ganin maida abun nan kasar mu baya ne ma to wannan inda har gaskiya ake yi ana son aiko kowa da dukkan wannan lamura to dole ne sai an kara waɗannan kuɗaɗe domin a taimaka mutane masu nakasa domin ana su da dabara kan maganar nan ta barace-barace ana hasashen nan ba da wani dogon lokaci ba za a kaddamar da wata doka da ke haramta bara a wannan ƙasa dama akwai doka wanda ta hana bara a niger sai dai wannan dokar ta ce a'a mutane masu nakasa ba da su ba cikin wannan hanawar kila gwamnati tana iya ta yi doka ta ce har mutane masu nakasa ma an hana su yin bara amma kun sani ba a aiwatar da doka mai kashe mutum mana in dai mutum mai nakasa ba a bashi dama ba a bashi kayan aiki ba wanda ke tallafa rayuwar shi ba to bai yiwa a hana shi bara mu kankan mu mutane masu nakasa mun gashi da baran nan kowanne nakasashe in ka tambaye shi wai baran nan da raɗin kanka ne yana cewa wallahi shi ma da kan in dai akwai wani dama na yin wani aiki to shi ma ba zai so ya yi bara ba amma abu ya zama tilas ne mana saboda na ce maka dama ga dukiya wanda gwamnati ce ya kamata ta sa domin tallafa ma rayuwar mutane masu nakasa maimakon a kara ma a rage shi ne daya na biyu kuma mutane masu nakasa duk da wahalar rashin samun tallafi da yawa akwai mutane da yawa wanda suke eh, tsere-tseren kaya wanda al'umma za ta amfani da shi amma waɗannan kayan da muke kira ma ana dubin waɗannan kayan ma na kasasu ne ma ka gani al'umma Nijar har yau kayan mu ba su waye ba to wannan abun yana ga hawashin gwamnati ma saboda gwamnati ai tana sayan kaya ga furnisher daban-daban to me yasa ita gwamnati ba ta bamu dama in mun yi kaya ta sai kayan nan ga hannunmu akwai gwamnatoci da yawa nan afirka ma kasashe makwabtanmu da yawa su na sayan kayan mutane masu nakasa suke kerawa tana sayan su ga hannunsu gwamnatin mu ta zo ta sayi kayan nan ga hannunmu kuma eh, ta ba mu tallafi ta gani in mutane masu nakasa ba su rage barace barace ba kai baka samu tallafi ba kayan da ka kera ba a saya kuma in an ce za a hana ka bara ka gani abun kawai bai mai yiwa ne don ina ganin a halin yanzu yanzu yanzu in gwamnati ta ce babu wani mutane mutum mai nakasa wanda za ta bara to ina ganin ta dauki magana mai nauyi amma duk lokacin gwamnati ta ba mu dama ta ba mu eh, arziki kamar dukiya isasshe wanda za mu yi Eh, waya kanun mutane masu nakasa wanda za mu koya mutane masu nakasa aikin hannu latizawa wanda su suna fama da latizantaka da kuma nakasa a tallafa ma rayuwarsu duk lokacin da gwamnati ta tabbatar da haka to ina tabbata maka da cewar mu ne masu shiga gaba-gaba na cewar kawo wani mai nakasa a gan shi yana bara. Masu sauraro bakin abin da ya sauka kenan a shirin na yau sai a tarbe mu a makon gobe domin jin karashen wannan hira inda shugaban haɗakar ƙungiyoyin nakasassun Nijar Sidonuhu Umaru ke bayyana matsayinsa dangane da dokar bara da ake shirin kafawa a wannan ƙasa. Kafin wannan lokaci a madadinsa da sauran abokan aiki na sashen Hausa, ni Sulaimu Muni Barma ke ce da ku, Salamu alaikum. To madalla gaida mani Barma yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridan Ghana. Da jaridar Daily Guide za mu soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarinta shine kusa yadda kaddarori na namuwan ne ya faɗi wa gwamnati haka jaridar ta ce gaskiya dai na ƙara bayyana game da roƙo da babban jami'in rusashen kamfanin zinarin na men's gold na nafiya mensa wadda aka fi sani da namuwan ya yi wa gwamnati jaridar ta ce baro-baro namuwan ya faɗa wa gwamnati ta sayar da kadarorinsa a biya waɗanda sun ka zuba dukiyarsu cikin men's gold sai dai gwamnati na ɗari-ɗari tana buƙatar a gabatar da buƙatar haka a rubuci tukunna har yau jaridar ta daily guard ta rubuta wannan labarin kotun koli ta yi waje da ibrahim jaridar ta ce fatar kamfanin exxon cubic limited wadda ke da alaka da ibrahim muhammad kanin tsohon shugaban kasar ghana john mahama wajen samun diya daga gwamnati dangane da dakatar da aikin haƙan samfolo na miliyoyin dololi ya tarwatsi wannan ya biyo kori karar da kamfanin ta yi ne a kotun koli dangane da kalubalantar matsayin kotun kare haƙƙin Adam a kumasi da ke cewar an mallaki ma'adanan ta hanyar da bata dace ba ita kuwa jaridar daily graphic labarin da ta rubuto shine an yi kira ga ungunnin zango su samu sha'awar duka harkokin ƙasa. Jaridar ta ce chief Whip marasa rinjayi a majalisar dokoki Alhaji Mutaka Mubarak ya yi kira ga al'umman zango su nuna sha'awa cikin duk harkoki na ƙasa. Ya ce sau da yawa in ana gabatar da shirye-shiryen ƙasa wasu a cikin unguwannin nan suna zura ido ne kurum ba ruwasu da abin da ke kai na kawowa. Shi yasa yake kira ga a rinƙa sa kai cikin harkokin ƙasa. Har yau jaridar Daily Graphic a rinka bayyana wa jama'a inda aka kai da binciken kashe-kashe da ake yi jaridar ta ce maga kujerar hukumar waye kan al'umman ƙasa miss josephine kurma ta bukaci 'yan sandan ghana koyaushe sun rinka bai wa jama'a labarin inda aka kai game da binciken kashe-kashe da ake yi lokacin nan yadda mutane ba za su karaya da su 'yan sandan ba Wurin iya magance matsalar kisar mutane in mun leƙa jaridar jaridar Ghanaian Times eh, ta yau babban labarinta shine shugaban ƙasa ya sake buɗe mahakan zinarar Obuasi bayan dakatar da aikin tsawon shekaru. Jaridar ta ce shugaba Nana Ado Dankwa Kufu Ado ya yi bukin sake buɗe mahakan zinarin nan wato Anglo Gold Ashanti Gold Mines da ke yana mai harsashin samun dola biliyan 216 daga diya da haraji cikin shekaru 22 da wannan muka so karshen sharhin jaridun na yau La Muktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana Tom madalla a gaida Radwanullah yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙon da kuma sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana. Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka sunana Gamba Barau Fataskum daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskum. A yau na so na mika sakona da kuma kira da jan hankali ga hukumar mata ta Najeriya da cewa akwai wani wadda yadda ki har ya sake ta kan dan ra'ayin siyasa ta tana son shugaban kasa Muhammadu Buhari shi kuma baya ra'ayi har ya kai ga duka ya balle mata haƙori to gaskiya hukumar kungiyar mata ta Najeriya ya kamata ku gurfanar da wannan mutum a gaban kotu saboda a ɗau mataki a saboda mata ba abin walakantawa ba ne. Assalamu alaikum da farko sunana Aminu mai shayi na garin Garbace da kamar kuma ta tara Taraba tare da Najeriya. Sai kira ga 'yan takarar siyasa na jihar Taraba daga gwamnoni zuwa majalisa da ma dukkan waɗanda suke ɗan siyasa a jihar Taraba. da su yi karatun gane su su cire siyasar bambancin kabilanci da addinanci a zukatansu su koma cikin siyasa na neman a raya kasar jihar taraba da ci ta domin haɗin kan al'umma baki ɗaya. Assalamu alaikum mai magana malam malam mai zanen ku. Yau sai sai na ga kuma da malam ne kira ga irin talakawa masu faɗa da jinin saboda bambancin siyasa. Kusan fa siyasa ba ce ta zo za ta wuce. domin daga inda aka kammala zaɓe a kaga mace shahara ta wuce sai kuma masu miki zai da faɗa da yan wanku saboda nema wani mukami ku sani fa su nan wanda kuke muke faɗa domin su da mu su fa ta faɗa da junan su domin ta talakawa kuma sai mu talakawa mu kai faɗa domin su masu neman takara ku sani fa mai mulki yawan mai mulki kuma talaka faɗan wani talaka To da mun gode ga wanda suka samu ba damar kira da ajiye mana sako sai a ci gaba da kira na ajiye mana mu kuma mu ci gaba da kawowa. To da wannan muka zo ga shirin shirinmu na karshe labarai a takaice. shugaban venezuela nicolas maduro ya yanke hulɗar diflomasiyya da amurka ya kuma baiwa ma'aikatan ofishin jakadancin amurka a ƙasar awa 72 su fice da ƙasarsa maduro ya ba da wannan sanarwa ce a jiya laraba sa'o'i kalilan bayan da shugaban amurka donald trump ya amince da juan guaido a matsayin shugaban kasar venezuela na wucin gadi gana ya yi wa maduro kashedi trump ya faɗa wa manema labarai cewa ba za su amince da duk abin da wani zai yi ba muddin ba za a miƙa mulki bisa tafarkin demokuraɗiyya a ƙasar da take amurka ta kudu amma dai kuma akwai zaɓi da dama shugaban amurka donald trump kuma ya ce zai yi wa kasa jawabi a wani wuri na zaɓin ransa bayan kakakin majalisa 'yar democrat nancy pelosi ta ce ba za a yi jawabin a majalisun tarayya a mako mai zuwa ba To madalla masu sauraro a nan maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za ku iya ziyarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Baba ko Makeri da ya tana na gabatarwa sai kuma Salaman Abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Daryl Smith ni sarfila hashin gumal ke cewa sai allah ya ƙara haɗa mu salamu alaikum